hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da sha shida ga watan biyu ga watan uku ko ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya za ok watan biyu ne ko da ke afuwa 16 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiyya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka wato masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam wadda take cikin 'yan tukwane kaduna state nigeria wanda muna karatun wannan littafi mai albarka littafin bulogul maram min adillatul ahkam na babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al askalani rahimahullahu ta'ala wanda ɗan uwa idan ba amince ba muna cikin babu nawaqidul wudu'i wato ababe da suke lalata alwala ko suke warware alwala wannan muna fatan a yau insha Allah ta'ala mu karasa wannan babi tunda hadisan da suka rage ba su da yawa insha Allah darasin da ya gabata ko satin da ya wuce mun tsaya hadisin Abdullahi ibn Abi Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala ah, kamar yadda muka yi bayanin ikhtilafin wanda ya rawaito wancan hadisin wajen malamai a yau za mu shiga ah, hadisin aisha ah, radiyallahu ta'ala anha imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat an karɓo daga aisha wato mata annabi sallallahu alaihi wasallam wadda tana ɗaya daga cikin umma ummahatul mu'minin kowa ya san wace ce Aisha mun sha bayani ita wata kogin ilimi ce sosai wanda har manyan sahabbai jigajirai sun kasance suna koma mata a wasu fatawoyi musamman ababe da suka shafi cikin gida wanda wasu malamai ire-iren su imamu zahabi suke ganin in dai a matayen duniya ne ga baki daya babu wadda ta kai a aisha radiyallahu ta'ala an tarin ilimi ala take cewa ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yadhkurullah ala kulli ahyanihi yana ambata Allah subhanahu wataala kowane lokaci nasa rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa allaqahu al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari ya kawo ta'liqin wannan hadisin a cikin sahih nasa wato idan ake ta'liqi shine ah, a hadisin da alimamu bukhari bai kawo sanadinsa ba wato ya kawo mujarradinsa ko kuma ya kawo wani bangare na sanadin an gane ko ya ɗaukaka shi ce ƙala ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine taliki wanda malamai sun yi bayani akan hadisai mu'allaqai na al-imamu bukhari wanda sun kasu gida biyu a wajen wasu malamai ra'ayin wasu malamai wanda yake kawo su da sigatul jazmi akwai da sigatul tamrid dan ya kawo shi bisigatu tambayi da misali ruya kaza au hukiya au qila au zukira au yuzkar wannan suna ga auza al-imam al-bukhari yana ganin wannan asarin ko wannan hadisin wato akwai rauni a cikinsa wanda ya kawo shi ce kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya yi jazmin wato ingancinsa ina fata an gane ko da dai sauran maganganun malamai da suka yi wasu suna suna ayyade wato mu'allaq akan waɗannan sigogi guda biyu amma wannan hadisin da yake ganin ra'ayinsa kila akwai illa tattare da shi a wajen wasu malamai za a iya samun su inganta wannan hadisin tunda mas'ala wajen tashihi da tad'ifi da tahsin yana da alaka da kowane mutum ne a kamar yadda malamai ma'abuta bangaren suke ce ma malamai zuwa gida uku ire-iren su ibn salah da sauransu akwai waɗanda suke da tsanani wajen inganta hadisi akwai masu rauni su kuma ire-iren su ibn hibban da sauransu akwai kuma yan tsaki wanda ana sa wasu suna sa ire-iren su al-imamun nasa'i masu tsanani kuma ire-iren su yahya bin ma'in da su abdurrahman al-mahdi da ire-iren su imam al-auza'i wannan wasu na sai yana sa tabaqatul al-ula to saboda haka wannan a wajen al bukhari kenan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambata Allah subhanahu wataala kowane lokaci to malamai sun yi bayani ambatan Allah da ake nufi a nan kowane lokaci kuma wannan shine al'adan bayan Allah wata ran wani yake bamu labari yana ɗaya daga cikin ɗaliban Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala wanda bai daɗe da rasuwa ba mufti a cewa ya sahibance shi tsawon lokaci amma baya rabuwa da tasbihi da da istighfari kullun cikin ambatan Allah yake Kullum cikin ambatan Allah yake ta ko ina yana kan abin hawa ne yana tafiya ne da sauransu da ire-iren su al-Imam Hamza Az-Zayyat rahimahullah ta'ala wanda wasu malamai suka ce ya yi shekara arba'in a rayuwarsa shekara arba'in kullum sai ya sauke alqur'ani mai girma shekara na arba'in kullum sai ya yi sauka shi ne imam shafi ne isharan wannan da yake cewa wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburan lil murattila wato sabur ga haƙuri ga tsoron Allah lil murattila mai yawai yawaita karatun alkur'ani duk da shi ɗan kasuwa ne yana sana'an mai yana ɗaukan mai daga kufa ya kai su ire-iren su basra da su sham da su filastin dukkan garuruwan da suke zagaye da kufa amma shekara arba'in ya ɗauka kullum sai ya yi khatma ya sauke alƙur'ani har wani daga cikin magabata ke cewa ba mu taɓa tsammanin Allah subhanahu ta'ala zai ɗauke ma ɗan kufa bala'in da suka shiga ciki da fitintinu in ba sanadiyar wannan al'imamu hamza ba saboda tsoron sa. tunda a nasoshi sun yi ishara idan ya kasance a unguwa ko a gari akwai mutum ɗaya wanda Allah ya yarda da shi wali sosai to ta sanadiyar sa zaka iya ganin albarka Allah ya saukar da albarka a anguwan gabaki daya wato ya zama umma kenan to saboda haka a babban ambatan Allah shine karatun alqur'ani Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowane lokaci yana ambatan Allah to ra'su zikiri kamar yadda ibnu al-qayyim al-jawziyya mai littafin zadul ma'ad ɗalibin shekul islam ibn taimiyya da rahimahullahu ta'ala yake cewa babban ambatan allah shine karatun alkur'ani mai girma kuma allah ya ambaci azzikir ya kira alkur'ani da kalmatu zikir yake cewa inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun waɗannan ayoyi duka suna nuna cewa azzikir yana zuwa da ma'anan me a alqur'ani mai girma shi yasa da Aisha radiyallahu ta'ala ana take cewa annabi ya kasance yana ambatan Allah kowane lokaci babban abin da annabi yake karatun alqur'ani shi yasa aka ruwaito duk sati shi kuma annabi sai ya sauke alqur'ani duk sati sai ya sauke alqur'ani shi yasa a lokacin da eh, annabi salawatullahi wasalamu alai suka taho daga madinatul munawwara zuwa makka domin gudanar da aikin hajji sai jini na al'ada ya zo wa aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda hadisi ya taba cikin sahihu muslim hadisin jabir na abdullah a lokacin sai eh, da sauran hadisai sai eh, annabi yake ce ma aisha misali ma ya fa'ar alhaj gaira Allah ta tufi a filbaiti wato ki yi dukkan abin da masu aikin hajji suke yi na bangaren ayyuka amma tsawafi ne kawai ba za ki yi ba sai ibn al-qayyim wato yana kafa hujja kan hatta mai al'ada yana halarta ita ma ta karanta al-qur'ani to sai yake cewa ra'su dhikri shine qira'atul qur'anil karimi babban abin da masu aikin hajji suke a asib zikiri wato shugaba ko kuma babban abin ambatan Allah shine ne ne karatun alqur'ani mai girma abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan karatun qur'ani da yake an samu hadisi cikin wanda ingantacce ne a kullum yana astaghfirullah wa atubu ilai su saba'in a wata riwaya sau ɗari ina fata an gane wannan ya gamata mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da aisha take cewa kowane lokaci ya kasance mutum annabi yana ambatan allah to mu ma mutum aiki yake na gwamnati an kasuwa ne ga imam Al-Zayyad? mun ce sana'an mai yake an kasuwa ne babba amma kuma mai kullum sai ya yi sauka to mutum kwadago yake menene noma yake kowane irin aiki ya kasance kowane lokaci a lisanul insan ya kona raqban bi dhikrillah azza wa jalla harshen mutum ya kasance yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko bayan ya karanta alkur'ani sai ya dinga yin istighfari sannan ya dinga irin ire-iren su subhanallah da su alhamdulillah da su ire-iren su Allahu akbar wannan malamai suka yi bayani suka ce da aisha suke cewa kowane lokaci shin wannan am ne maksus ko ka ba a yi tafsisinsa ba wato kowane lokaci har irin cikin bayi da sauransu sai malamai ma'abuta ilimi suka ce am ne kowane lokaci ne amma an istisna'in wasu halaye za su kai kamar guda uku wurin farko yayin da mutum yake bayan gida to a nan ba a so ya yi ne ya ambaci Allah ba zai da ke wannan hali hali na biyu ne yayin da yake yin fitsari yayin da yake fitsari shi ma ba a so ya ambaci Allah a wannan hali sai hali na uku yayin da yake biyan bukata tsakaninsa da iyalinsa wato jima'i nan shi ma ba a so mutum ya ambaci ne ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa imamun nawawi a littafin sa kitabul azkar yake cewa waɗannan halaye ko da kiran sallah mutum ya ji ake yi idan yana ɗaya cikin halayen nan to ladabi shine kada ya bi mai kiran sallah tun da aikun san maza Allah salawatullahi wa ya ce yayin da mutum ya ji ana kiran sallah ya dinga maimaita kalmomin mai kiran sallah to a nan idan yana saduwa da iyalinsa ne ko yana bayan gida ko yana bawali ana so ya yi haƙuri idan ya fito daga ba toilet ko kuma ya gama eh, kusantar iyalinsa sai ya maimaita ne wannan kalmomin kiran sallah da ya tabbaka nan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan haka al'imamu eh, ko idan mutum yana nafila misali ya fara nafila sai ya ji shi ma ana kiran sallah shi ma haka hukuncin su ɗaya zai ɗan iya tsayawa da nafilan idan aka gama kiran sallah sai ya abuna ko kuma ya ci gaba da nafila idan ya ci gaba da nafila afwan bayan ya gama nafila sannan sai ya yi mai ya maimaito waɗannan kalmomi na kiran sallah ga baki ɗaya wannan shi ne abin da imamun nawa ya ishara a kan abin da ya shafi a hukunce-hukunce na shigan ibada har shigan ibada da wani abu wanda yake shagaltar da mutum a ƙwai to matsala ta gaba shi ne. ga mutum wanda yake a hali na janaba zai iya karatun alkur'ani ko ba zai iya karatun alkur'ani ba haka zai iya taba alkur'ani ko ba zai iya tabawa ba mun yi tsokaci a wannan matsala satin da ya gabata cewa ko da mutum yana da janaba haka mace wadda suke da jinin al'ada haka mace wadda suke cikin jinin biki wato na haihuwa mata masu jinin al'ada jinin biki abinda malamai suka ce hatta musamman mazhabar malikiya idan ɗaliban ilimi ne babu laifi su taɓa alƙur'ani kuma su karanta shi ina fata an gane ko da a ce ba ɗaliban ilimi ba abinda ya fi rinjaye da su da wanda yake a hali na na janaba to za su iya mutum zai iya ɗauka alƙur'ani ya karanta babu laifi ya taɓa shi ɗin sai dai babu wani nassi saraha za a ce ya hana mai janaba ko mai al'adina al'ada ko jinin biki saba alkur'ani ingantaccen wani nasi a gaskiya babu shi yana fata ana tare da ni amma malamai fuka ha'u sun yi inkaran haka ba don komai ba domin girmama mai alkur'ani mai girma musamman wanda yake a hali na jini na a wanda yake a hali na janaba saboda janaba ita mutum tana hannun mutum ne kamar yadda malamu suke ishara cewa yana iya yana da istifa'a na ɗauke wannan abin nan eh, janaba ɗin ana zai iya zuwa ya yi wanka saɓanin irin jinin biki da jini na al'ada tun da ba a hannun mata yake ba wannan abu ne muqaddar min indillah azza wa jalla abu ne wanda Allah ya kaddaro musu shi yasa wasu ka fi kausasa hukunci game da mai janaba to amma dai a khulasatul qawl shine ko da mai janaban ne zai iya ɗauka alƙur'ani ya karanta babu wani nassi za a ce gashi ya hana haka duk maganganun da aka yi na kyama haka ɗin saboda girmama alƙur'ani kuma girmama alƙur'ani shi ya fi cancanta inda wa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub qur'ani kuma qur'ani yayi tashin Allah subhanahu wata'ala to sai bangaren karatun alƙur'ani shi ma bangaren karatu alkur'ani da mai janaba babu laifi Wani al-imam bukhari ya shidda hadisi da ake hadisi wato asari na ibn abbas ra'ayin ibn abbas cikin sahih nasa wato ibn abbas yake cewa la ara ba'san fi zalika babban sahabi wanda yake shine imamul mufassirin habr hadhihi al-umma ko هو حبر هو حبر هذه الأمة ترجمان القرآن الكريم ابن عباس يكي cewa. babu laifi ni ba na ganin wani laifi duk mutum yana hali na janaba ya karanta alkur'ani to haka mai jinin al'ada jinin biki babu laifi a karanta alkur'ani ina fata ana tare da ni akwai hadisi wanda za mu gani nan gaba da wasu malamai suke kafa hujja da shi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una alquran ma lam yakun junuban sai suke cewa wancan hadisin ya yi taƙaidin wannan suke ce ai wancan annabi an nuna yana karatun ƙur'ani amma idan bai kasance mai ba mai janaba ba amma wannan hadisin malamai sun raunana shi bil asafi shadid malamai sun yi me sun raunana shi to shi ta takaice dai babu wani nassi wanda za a ce mai ƙarfi wanda yake nuna haramcin taɓa alƙur'ani ko karanta shi duka ya halasta to shi yasa a hikiman da yasa ibn hajar ya ambaci wannan hadisi a karkashin wannan babin domin ya nuna maka cewa wato shi yayin da kake cikin janaba ko makamancin haka baya hana ka wannan ba na su bane min na wasu gulwado zai hana ka me zai hana ka karatun alkur'ani ai babu na wasu gulwado ne hadisi na gaba shine hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda khadim rasulillah ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa annabi hidima wanda ya lazanci annabi kusan shekara goma amma yake cewa bai taɓa jin annabi ya ce dole sai ka aikata kaza ko ka tabar kaza ba ko ya mai faɗa don kusan shekara goma kun ga haƙuri ya tuke wajen wa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da tawadu kuma khairul bariya a ce ka zauna da shi kusan shekara goma amma bai taɓa cewa dole sai ka aikata kaza ba ko sai ka bar kaza ba a ce bai taɓa yi mai faɗa ba Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ihtajama yayi kaho shine ihtajama wa salla sannan sai ya salla wa lam yatawadda bai maimaita alwala ba ko bai sake alwala ba أخرجه الإمام الدار قطني الإمام الدار قطني يا في الدوانا حديثي ولينه يا رون ناشي لما لما حديثي سكتي هذا الحديث فيه لين وتفيه ضعف يعني فيه لين معناه فيه ضعف لينه أي ضعفه يا رون نمي وانا حديث طيب دليل اللي يسا الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى ya fidda wannan hadisi karkashin wannan babi domin ya nuna mana cewa a idan mutum ya yi alwala wato aka mai kaho ko jini ya fita a jikinsa wannan baya nuna cewa na fitnemin na waƙid lodo fitan jini bayan mutum ya yi alwala da kaho ko makamancin haka baya nuna cewa wannan abu ne wanda yake lalata alwala Yana fata ana tare da ni kun ga addini yana da ne yana da sauƙi sosai kuma yana da faɗi to shi yasa duk da al'imamu dara kutuni ya inganta ya raunana wannan hadisi amma al'amal alaihi cewa ana aiki da me da wannan hadisi duk da cewa ya yi me ya raunana wannan hadisi amma malamai ma'abuta ilimi wato suna aiki da wannan hadisi shi yasa abinda jamhurin sahabbai suka tafi a kai da dama da cikin sahabbai da tabi'ai da ire su zai da ibn ali da su al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala da al-imam malik ibn anas da sauran malamai ma'abuta ilimi suke cewa fitan jini baya lalata alwala dan a mazhabar al-imam malik bin anas kamar yadda ire su ibn abdul barri hafiz al-maghrib ya kawo a littafinsa at-tamhid a sharhin muwatta yake cewa ko da jinin nan ya fita a cikin sabilai ne wato a wurin da mutum yake bayan gida ko yake fitsari ko a tanin jini ya fita baya ne lalata alwala shi yasa hatta ire-iren su al-Imam gaddiri a littafin sana akrabul misali da ya zo magana akan ababe da suke lalata alwala yake cewa al-kharijul mu'tad min al-makhraj al-mu'tad al-kharijul mu'tad min al-makhraj al-mu'tar kaga al'adance ba sun jini na cika ne ba a wurin fitsari da wurin toilet ba bayan gida ina fata an tun ma'ana kuna tare da mu ko tsayi a ƙashin wannan hadisi tun nan mun zo magana akan jini za mu yi tsarruki akan abin da ya shafi jinin da yake fita daga jikin mutum jini mai yawa haka shin a najasa ne ko ba najasa ba akwai maganganun malamai wajen guda uku misali yanzu kai ne kake cikin sallah kamar yadda ya faru da wasu daga cikin sahabbai yayin su Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an wanda yana cikin sallah aka yi me aka soke shi da ire-iren su Sa'ad an gane ko wanda jini ya farara a jikinsu wannan jinin najasa ne ko ba najasa ba sai malamai ma'abuta ilimi kai maganganu guda uku na farko waɗanda suke ganin najasa ne wanda daga cikin masu wannan ra'ayi akwai al'imamun nawawi wanda kowa ya san wane ne al'imamun nawawi akwai ire-iren su alhafiz ibn a riwaya daga alhafiz ibn abdul barri mai littafin tamhid da istinkar da ah, da al'imamu abubakar ibn al-arabi mai littafin al-ahkam na tafsirin alkur'ani mai girma to an rawaito riwaya daga abubakar ibn al-arabi da ibn abdul barri imamun kuma akan abin da ya tafi da shi kenan na jasa ne ra'ayi na biyu wanda shine abin da ya fi shahara a wajen malikiya akan a ba na jasa ba ne an rawaito wannan daga ibn abdul da ibn rushdi da sauran malamai ma'abuta a ilimi har abubakar ibn al-arabi wannan ra'ayi da gare shi sai ra'ayi na uku na malamai waɗanda suke ganin idan kaɗan ne jinin ya fita wannan ba na jisa ba ne waɗannan su ne maganganu nawa uku na malamai akan abin da ya shafi jinin da yake kwarara na mutum yasa da kaɗan daga cikin dalilansu kun ga umar bin khattab yana cikin me yana cikin sallah aka soke shi amma kuma me malamai suka ce bai tsaye da sallah ba da abin da kawar da irin su sa'ad din to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke kaɗan daga cikin dalilan da suke kafa hujja akan cewa kawahir ne ba ba ba ne? bane kuma ga irin wannan hadisin shi ya sa waɗancan hadisan suke ƙara ƙarfafa mai wannan tunda yayin da aka yi mutum ka kaga jini dole zai yi zai kwarara daga jikinsa ko zai fita ko dai ba da yawa ba Ah, tsayi saboda haka wannan hadisi ne ah, kamar yadda muka yi bayani yana da rauni shi yasa hata shekh al-albani shekh nasir bin albani yake cewa ah, akwai wata tsarika wadda aka rawaito daga al-imam ad-dara dalilin da yasa yake da rauni saboda akwai Suleiman ibn Dawud Abu Ayyub wanda Yahya ibn Ma'in al-imam al-jarh wa at-ta'dil yake cewa an same shi yana da ƙarya a wasu daga cin ɗabi'unsa da kuma hadisan da yake ruwaitowa sannan akwai a wata tsarika akwai salih ibn muqatil shi kuma wa laysa bil kuma baya da ne baya da ƙarfi sosai wajen ne ilimi na hadisi da hadda da sauransu na ce yasa a takaice ya uwa wannan shine abin da ya fi inganci a inda jini mutum ya yi alwala jini ya fita daga jikinsa to wannan sawa'un da kaho ne ko kuma tsasa shi haka aka yi wannan baya me baya lalata masa alwala zai iya zuwa ya sallarsa insha Allah ta'ala sai hadisi na gaba shine hadisin Muawiya al-Imam al Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala yake cewa an Muawiya radiyallahu ta'ala anhu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga mu'awiya a mu'awiya shine ibn abi sufyan wanda kowa ya san wane ne mu'awiya shi da wato babansa sun karɓi musulunci baya an yi mai an yi fatho masa an gane ko a lokacin suka yi mai suka karɓi musulunci da shi da mahaifinsa wato abu sufyan an mu'awiya an karɓo daga mu'awiya al-imam as-sanani rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin wannan hadisi a cikin subul salam yake cewa wannan ibn hajar ya gamata a ce a lokacin da ya ambaci hadisin anas bin malik a can farkon wannan babi a ce ya ambaci wannan hadisi bayansa wannan tartibin da shi zai fi dacewa istirakin da al sanani da yi ma ibn hajar kenan Allah ya kara masa yadda kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce al'ainu ta usahi wato ita a zuciya afon ita ido wato idanuwa kamar su ne maɗauran mai dubura na mutum wato bayan mutum yayin da mutum yake a farke yake ajiye ba bacci yake ba idan ya ji alaman iska za ta fitan masa tsari zai fita ko zai bayan gida zai yi mai zai kame wannan najasan da za ta fita amma idan bacci yake kun ga komai zai iya fita daga jikinsa ba tare da yi mai ba ba tare da ya sani ba to shi yasa maza Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idanuwa madaurai ne na me na bayan mutum an gane ko idan mutum yana bacci ba zai san me ya aikata ba to shi yasa yana ɗaya daga cikin hikimomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi daga bacci ya fara wanke ne hannayensa kafin ya sanya su cikin abin alwala har ake rawaitowa wata ran wani inkarin wannan hadisi yace saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi haka sai yana tashi wata ran yana cikin bacci yana tashi sai ya ga hannunsa ina a cikin duburansa wa Iyazu billah wannan yake wannan yake nuna mana cewa idan ka ji annabi ya faɗi magana kai abin da ya shi dacewa shine ka miƙa wuya kawai kuma ka ce menene hikiman da annabi ya faɗi wannan ko menene dalilin da sa annabi ya faɗi wannan shi wannan mutumin da ya faɗi haka sai Allah ya jaraba shi yana tashi da ya ga hannunsa a cikin duburansa to tun daga rana sai ya ce sadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah tsira da mutu Allah subhanahu wa ta'ala yayi gaskiya ya ce lalle idan mutum ya tashi kafin ya sanya ne hannunsa a cikin kwano ko kwarya na alwala ya fara wanke hannun nan nasa da shi yasa a wannan hadisi annabi yake cewa su idanuwa ko ido wato kamar maɗauri ne na me na bayan mutum har idana matar aina idan idanuwa guda biyu suka yi bacci wato yayin da mutum ya yi bacci istatsalakal wika sai wannan ɗaurin ɗorewa da suke ma dubura ɗin sai kasance yanzu dubaran ta kasance a me a sake zai iya fidda komai ba tare da ya sani ba wannan gaba na hadisi rawahu ahmad al-imam ahmad ya fidda wannan hadisi a cikin musulun nasa haka al imamu at-tabarani wato mai mu'jam mu'jam mai littafin mu'jam za ku ji ana cewa mu'jam at-tabarani shi ma ya fidda wannan hadisi sannan wazada sannan yayi kari wa man nama falyatawadda wanda ya bacci yana tashi abin da ya fi dacewa shine ya maimaita alwala hikiman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ainu faida sahi fa idza namat al'ainan istaqbal al hikiman shine zai iya fidda wani abu tunda haka a wani hadisin sai yazo ya ƙara fasara wannan wa man nama falyatawadda wanda ya bacci yana tashi abin da ya gamata shine ya maimaita alwalansa wa hadhihi ziyada ibn hajar yake cewa wannan karin fi hadal hadith inda abi dawud a wajen abu dawud shi ma ya fidda wannan kari min hadisi ali min hadisi ali daga hadisin ali ibn abi talib daga hadisin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu amma duna qawlihi istatlaqa al-wika wato ba tare da lafazin cewa istatlaqa al-wika ina fata an gane Wafi kilal kilal isnadaini wannan ta'alikin imam al-hafiz ne mai littafin da muke karanta ibn hajar yake cewa fi kilal isnadaini da'fun dukkan hadisan nan guda biyu wato suna da rauni abin da nake so ku gane yan uwa akwai wasu hadisai waɗanda za su iya kasancewa suna da rauni a masailin ilmiya amma za a samu wasu hadisai idan rauni ya kasance ba mai ƙarfi ba ne wato babu ƙarya a cikin tuhuma ruwa ɗin da ƙarya akwai abin da a mutaakhiri na fil da irin su ibn hajar da suka zo baya baya su imamu suyuti duka suna amfani da wannan sai kasance wasu hadisai waɗanda suke da kamanceceniya da ma'anan wannan hadisin sai su su karfafa wannan hadisin sai yi tarakti daga daraja na rauni zuwa ga hasan ko sahih li ghairihi ina fata ana tare da ni to saboda haka wasu hadisan kuma zaka ga suna da rauni amma kuma malamai na fiqh suna cewa al'amal alayhi ana aiki da hadisan saboda wasu dalilai da suke nuna kusan wannan ma'ana kamar misali a farko farko wannan littafin da muke magana hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ma'u tahurun illa idza taghayyara launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu kun ga sanadin sa akwai Rashidin ibn Sa'd wanda yana da rauni malamai suka rauna na me hadisi amma a wannan mas'ala na ruwa cewa wani irin ruwa ne mutum zai yi alwala da shi kuma sai za a yi musan cewa ruwa mai tsarki har yanzu ni ne na zo na ga ruwa a cikin buta ni ba a nan nake zauna ba to sai kokonto ya kama zan iya alwala da wannan ruwan ko ba zan iya yi ba kun ga a al'imamu a mazhabar malikiya suke riko da wannan hadisa cewa kawai abin da za ka yi ka duba ɗaya daga cikin abubuwa uku launinsa ɗanɗanansa da warinsa idan ka ji ababen nan guda uku ba su fita daga al'adan yanda ruwa yake da launinsa ko warinsa ko ɗanɗaninsa kawai ka yi alwala da wannan ruwa su kuma ire-iren su shafi'iyya su kai riko da hadisi na biyu idza balaga al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabatha sai malamai suka ce a wannan mas'ala da suka tace ta cewa ra'ayin malikiya su ya fi karfi a mas'alar ruwa cewa ruwa kowane iri in dai kasance launinsa ko ɗanɗanansa ko warinsa bai canza ba to mai tsarki kuma duk da hadisin me akwai rauni cikinsa amma al'amal alaihi to ya gamata ku fahimci wannan hadisai masu rauni kun ga kamar yanzu waɗannan hadisan ah, kun ga ilal hadisain ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa suna da rauni ko a ah, tsaye a ah, saboda a sanadin hadisin farko akwai muawiya riwayar abun riwayar muawiya hadisin farko na muawiya sun da hadisan guda biyu ne akwai na muawiya akwai na me akwai na ali a cikin na muawiya akwai baqiya shi kuma yana da rauni a shi ya karbo daga wa baqiya an abi bakar ibnu maryam wato riwayar sa daga abubakar ibnu maryam akwai rauni a hadisin aliyu shi ma akwai baqiya anil wadin ibnu atta shi ma ruwayarsa daga gare shi mai rauni ne ina fata an gane ƙwaye wannan abin da ibn hajar ya tafi a kai kenan to imam ahmad bin Hamad, imam ahlus sunnati wal jamaa da yazo sai yake cewa na yadda guda biyu din suna da rauni amma hadisan aliyu ya fi na muawiya karfi shi kuma da abu amr ibn salah mai littafin muqaddima yazo da shi da imamun nawawi da al-mundiri ukun nan sai suka ce waɗannan hadisai duk da wasu sani abin na a sanadinsu akwai masu rauni amma suna da shawahi wanda suke ƙarfafa saboda haka waɗannan hadisan suna da inganci suka yi rakka farakkawo hada alhadisi ila darajar sai suka ɗaga sha'anin waɗannan hadisai guda biyu zuwa ga a mataki na hasan suka inganta shi to saboda haka ya ɗan uwa a matsala ta fikihu da'iman mutum ya dinga amfani da ka'ida ihtiyatiyya ballantana ma hadisan akwai waɗanda suka inganta shi abin da ya shiga cewa ga duk wanda ya bacci idan ya tashi shi ne ya kokari ya maimaita alwalansa sawa'un wannan baccin in dai ba wannan baccin khafif bane misali khafif wanda mun yi bayaninsa a darasin da ya gabata wanda za mu ƙara tsokaci a kansa nan gaba khafif ɗin nan ɗai ba khafif ba ne kuma muka ce haddi na khafif shine idan aka zo aka taɓa ka ko a sama hannu a cikin mai aljihunka za ka ji wani cewa tabbas ya sama hannu kaga irin wannan baccin mai kama da gyangyaɗi ne wanda shine hadisin anas da ya gabata yake magana kaga irin wannan in ka da iska za ka iya sanin ka da iska fi tsari mutum yayi zai iya sanin ya yi tsari idan bayan gida yana bacci zai iya sanin ya yi ne yi bayan gida ina fata ana tare da ni inda kun san akwai masu ciwo wanda ba su ce, wanda za ka ga wata sa'a mutum yana zaune sai ga yana a bayan gida yana fitan masa wani hadda jini haka wannan ana samun irin wannan kaɗan daga cikin mutane na taɓa rayuwa da wani sudan mai wannan lalura wata idan muka tashi bacci kawai bayan sai ka gaba jini ya ya bata mai bayan abin wannan lura ce wadda suke samun wasu daga cikin mutane da shi yasa a takaice wannan hadisi musamman an samu wanda suka inganta su saboda haka ya cancanta a aiki da su kuma a da'iman ka'ida a shiyafiya shi yafi kana yin bacci ka tashi kawai ka maimaita alwalanka shi zai fi dacewa a tsaye wannan ma'awiya da muka yi bayaninsa mun yi bayanin cewa a lalle yana ɗaya daga cikin manyan sabai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne ibn abi sufyan wanda kowa ya san mahaifinsa ibn saksan ibn har al-umawi ana masa laƙabi da abu abdurrahman wanda bayan an yi fathun makka suka musulunta ya rawaito hadisi ya suke 130 daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wasu barami suka ce a lokacin Umar bin Khattab ya sa shugabancin Sham wato gwamna na na Sham kasan Sham kasan Sham ita ce Syria kenan wanda tsawon shekara 40 yana gwamna na wannan garin yana shugabancin ta wanda suke cewa mutum ne mai haƙuri sannan mai karamci ya rasu shekara ta 60 a watan rajab fi shahari rajab haka malamai suka ce garin dimashq dimash ita ce asima na me na sha. Eh, sannan eh, lokacin yana ɗan shekara 78 ne abin da eh, suka fi rindayarwa saboda haka wannan hadisin da ya yan uwa ko waɗannan hadisai guda biyu suna nuna mana cewa dalilin da ya sa ibn hajar al-asqalani ya kawo su daga wannan babi cewa a bacci mai nauyi idan mutum ya yi wato shi mazonna ne wato abu ne wanda yake sanadi na lalata alwala shi yasa ya kawo shi a nan wato in kun bacci mai nauyi kamar alwalanka ta lalace ne kuma abin da ya fi dacewa ne a mutum ya maimaita alwalansa a hadisi na gaba wani abi dawud haka ya zo a cikin sunan abi dawud aidan an ibn abbas an karbo daga abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma Allah kara musu yadda marfu'an wato maganan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wato ya ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi bayanin menene hadisi marfu'i a darussan da suka gabata inna marodo lalle shi alwala ala man nama mutqadi'an wato yana wajaba ne ga wanda yayi bacci a shingide a shingide wato a karkace in ma dai bacci a gefen damansa ko na hagu amma matsalan wa fi isnadihi da'fun a isnadin wannan hadisi akwai rauni bal wasu ma malamai sun ce hadisi ne munka an gane ko saboda babu wanda ya rawaito shi in ba Yazid ad-Dalani an qatada an gane ko sannan kuma shi yasa malamai suka rauna na wannan hadisi saboda haka ah, da wannan hadisi ne al'imamu shafi'i ya yi riko ko ba ta shafi'iyya cewa dubaccin da mutum zai a duniya inda a zaune ne ko a tsaye ko a sujada aiki ko a rufu alwalansa ba su taɓa lalacewa ba <laughs> ana tare da ni mm. wato ko da zai kai awa biyar yana bacci inda a zaune ne ko a sujada ko a ruku ko a tsaye ko alwalansa tana ne aka ce menene dalilin ku sai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ce ai inna mal wuzu ala man dama mutajji'an maimaita alwala kawai ga wanda ya barci ne yana shingide wato idan ba a shingide mutum ya yi bacci ba duk yanda zai yi baccin to alwalansa tana ne sai aka ce musu to ai hadisin wasu malamai sun raunana shi sai suka ce to ai ko da a raunana shi wasu malamai amma al'amal alaihi ai a wurin su ke suke to ai akwai hadisan da suke karfafa wannan ire-iren su hadisan su Anas eh, bin Malik da sauransu wanda muka karanta a farkon wannan babi cewa wata sa'a sahabbai zai kasance suna jiran sallah annabi bai zo ba har suna bacci kawunan suna me suna faduwa suka ce ai kun ga wancan hadisin yana karfa wannan kuma annabi ya zo su yi sallah ba tare da sun yi mai ba ba tare da sun maimaita alwala ba to a takaice ya yan uwa malamai sun fi da fa'idodi na fikiyo karkashin wannan hadisi sosai kaɗan daga ciki a cewa wanda ya ga wani abu an gane ko wanda yake kokonsu saboda asalin barin karanta muku sanadin wannan asalin wannan hadisi wato sabab nasa dalilin wannan hadisi ya zo ne wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka da shi ma wasu raunana shi kamar yadda muka yi bayani ya kasance yana a hali na sujada sai kuma bacci ya kama shi bacci wanda har ya yi mishari a lokacin da ya shari, yana ɗagowa sai ya ci gaba da sallansa ba tare da ya maimaita alwala ba sai wani sahabi yake cewa ce ya rasulullah ya za a yi ba za ka maimaita alwala ba sai annabi yake cewa innamal wudu'u ala man dama muttaji'an sai aka ce amma ai wannan jamhurin malamai sun yi sun sun raunana wannan hadisin je ma ba a raunana shi ba yana da inganci ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yani tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu ba za ka hada kanka da shi ba cewa idanuwansa ne zaka ga suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci fadake yake duk abin da yake faruwa haka ba za ka zo kin mukaranan kanka da shi ba ku shi yasa sai malamai suka ce idan kin ga wani ya aikata wani abu wanda kokonto ya kama ka ka tambaye shi me sa dalilin da ka aikata wannan ba mamaki shi ma wani wali ne ko <laughs> wanda in ba babanci mai nauyi ba zai ji abubuwan da suke faruwa dole da babu wannan yanzu ka <laughs> ina fata ana tare da ni to saboda haka ɗaya daga cikin fa'idodi da suka fidda kenan cewa idan ka ga wani ya aikata abu ka tambayi shi saboda me ka aikata ba ya dacewa kai saboda su maza ba iya tun da sun annabi yayi wannan su aikata shi wannan ba dalili ba ne ana tare da ni a sannan wannan kamar yadda muka yi bayani idan kuma kai aka ma tambaya idan ka aikata wani abu abin da shafi addini malamai suka ce ka ba da ansan dalilin da ya sa ka aikata wannan inda ai annabi ya ba da dalili yake ta innamal wudu aliman nama mutwaja wato bai yi shiru ba sai yayi me ya ba da ansa sannan da wannan ne za mu fahimci cewa dukkan mazahir sun ittifaqi kenan in dai mutum yi bacci a shingiɗe to sai ya maimaita alwala inda suka yi saɓani ga wanda ya bacci a zaune ko a tsaye ko a hali na ko a hali na sujada hadisi na gaba na abdullahi ibn abbas wanda shine karshen wannan babi da muke ciki kuma akan su za mu tsaya insha Allah ta'ala an ibn abbas an karbo da abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala ya ce ya'ti ahadukum ash-shaytan fi salatihi ya'ti ahadakum ash-shaytanu fi ɗaya daga cikin ku shaytan zai zo masa fi salatihi yana cikin sallah yana cikin sallah kawai sai shaytan ya zo ya sunya maka wasu waswasi fayanfukhu fi maq'adatihi sai ya zo ya busa a ƙarƙashin mazauninsa wato duburansa gane ko yukhayyalu ilaihi sai ya sanya masa waswasi da kokonto annahu ahdatha wato ya fidda hadas mun sha yin bayani akan abin da ya shafi wannan hadisi wannan kuma yana faruwa akwai wanda ma gaba daya ciwo na kokonto da shakka ya kama su a rayuwarsu na taɓa ba ku labari wataran dauran da muka shirya kwanaki na haddan hadisi wani yake ce man ya ga wasu suna alwala suna maimaita alwala wajen kusan sau goma sai sun yi sun yi suna kawa kuskuren baki sai su kara farowa suna dawa shafan kai sai su kara farowa akalla <laughs> sai su maimaita alwala kusan sau nawa kusan so goma to kun ga wannan ciwo ne wannan ko kwanto ne to irin wannan ana kiransa ciwo kuma shaidan ne yake sanya wannan sai kayi kayi ka zo shafan ke sai ya raya ma cewa kaman baka yi kuskuren baki ba ko baka yi mai kaman baka yi mai ba kaman baka wanke fuska ba irin wannan ne jamurin malamai suke cewa da wanda Allah ya zarce shi da wannan kokonton kawai ka zarce kada ka dawo fa haka cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata sa ɗan zai zo ma mutum sai ya kawo masa irin wannan nau'i na waswasi yana cikin sallah kai sai ya ji kamar ya fidda iska to me ya gama ce walam yahdi ko walam yahdi kuma bai fidda wannan iskan ba fa idza wajada zalika idan ya ji wannan kokwantan manzo Allah ke fara yansari kada ya juya baya ko ya fita daga sallan da yake hatta yasma sautan har sai ya ji sauti na fitan wannan iska cewa lalle ya fidda iska aw yajida rihan ma'ana aw yashum aw yashum rihan ko ya ji wari na iska to idan ya ji daga cikin ababen nan guda biyu to lalle alwalansa ta lalace kenan mun yi kusancin wannan hadisin ga yan kwanaki a wannan babi hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda al-imam muslim fi aka haka kusancin sa ya zo a hadisin abdullah ibn zaid wanda ya zo cikin sahihaini wato saiwal al-bukhari da muslim wanda Ah, abdullahi bin zaid yake cewa shukki ila annabi sallallahu alaihi wasallam an kai kara zuwa ga annabi wani yake complain cewa yukhayyalu ilayhi annahu yajri shay'a fi salatihi manzo Allah yake cewa qala la yansarif hatta yasma sautan aw yajri rihan tankwacin wannan exactly akhrajahu al-bazzar al-imam al-bazzar ya fi da wannan ah, hadisi al-imam al-bazzar yana ɗaya daga cikin manyan malamai al-hafiz al-allama sunansa abubakar ahmad ibnu ah, umar ibnu abdul khaliq al-basri sannan rawa an tsabarani ya karɓo daga imamu tsabarani kuma al'imamu dara kutsuni ya yi bayanin sa ya ambace shi a duk dare, a wasu malamin sun ce sika ne amma yukhti yana kurakure a abin da ya shafi hadisi wai tukilu ala hizihi saboda yana dogaro akan haddinsa da yana samun ɗan ƙananan kurakurai kaɗan wasu da wafi sahihai ne asalin wannan hadithin sun ya zo cikin sahih bukhari da muslim kamar yadda muka yi bayani muka karanta kuma min hadisi abdullah bin zaid wani muslimin haka almamun muslim ya fidda kusankwacin wannan hadithin daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu nahwahu wato ya fidda kusankwacin wannan mun karanta hadithin abu huraira a darasin da ya gabata wani hakim haka abu abdullah alhakimun naisabori rahimahullahu ta'ala ya fidda kusan kwacin wannan hadisin an abi sa'idin al-khudri daga abu sa'idin al-khudri marfu'an wato ya rafa'a shi zuwa ga annabi wato magana annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ja ahadukum ahadakum ash-shaytan idan shaytan yazo ma ɗaya daga cikin ku fa qala yace innaka ahdatha lalle kai ka da hadasi wato kai kari falyaqul yace kadafta lalle kai kari ya kai shaytan واخرجه ابن حبان haka ibn حبان mai littafin صحيح ya fidda wannan hadisin bi lafzi falyaqul fi nafsihi sai ya karyata shaytan a me a cikin zuciyarsa tayyib a ɗan uwa malamai sun fidda fa'idodi karkashin wannan hadisi na fiqh na farko fa'idan farko na farko shine al-yaqinu la yazulu bi-shakk fa'ida al-ma'rufa inda ahli al-fiqh ko qawaid al-fiqhiyya cewa yaqini ko kwanto baya busar da shi saɓanin mazhabar malikiya wanda sun kawo hali na kokonto guda hudu na farko suka ce idan mutum yana da yaƙini ya yi hadasi wato ya fidda kari ya yi fitsari ko ya fidda isa ko makamancin haka sai kokonto ya zo ya kama shi ya yi alwala ko bai yi alwala ba to a nan idan ya shiga sallah ya ji wannan kokonton dole sai ya maimaita alwalansa ya zo ya maimaita sallansa sai na biyu yana da yaƙinin cewa ya yi alwala ɗin amma sai kokonto ya kama shi ya fi da hadasi ko bai fi da hadasi ba so kari to a wannan hali shi ma dole sai ya maimaita alwala hali na uku shi ne yana da yaƙinin ya yi alwala kuma yana da yaƙinin ya fi da hadasi wato ya fi da kari ya yi kari wato ya fi tsari ko bayan gida amma ko ya fidda iska yana da yaƙinin ababe guda biyu amma menene ya fara yi daga cikinsu shin alwalan ne ya fara yi ko kuma hadasin anan shi ma sai ya maimaita alwala hali ɗaya ne wannan malikiya suke kawo ba sai mutum ya maimaita alwala ba shine wanda ya shiga sallah da yaƙini yana da cewa ya alwala bayan yana da yaƙinin cewa ya alwala yana cikin sallah sai kokwanton ya zo masa sai ya kasance kuma yarin jayar da cewa bai fidda wannan hadasin a cikin sallah ko ma da bai fidda wannan hadasin ba idan kokonto ya zo masa in dai ba yana da yaƙinin ya fidda hadasi ba a hali na kokonto ne sai suka ce to a wannan hali zai ci gaba da yin sallansa alwalansa tana sai dai idan ya gama sallah shi ma a wannan halin zai koma idan abin da ya samu natsuwa a kansa bayan ya gama sallah idan ya samu natsuwa akan bai fidda hadafi ba sallan su tana nan idan kuma ya samu natsuwa akan ya fidda hadafi sai ya yi mai sai ya bita sallan sa idan kuma kokonton nan bai samu rinjaye ba wato yana 50-50 percentage to a nan ma dole sai ya maimaita alwala da sallan sa saboda ita sallah abu ce ta ne kuma ba abin da yake tabbatar da ita sai alwala mai yaƙini wannan shine abin da shahara a mazabar malikiya amma a jamhurin malamai shine sai in in dai yana da ya yi alwala duk wani kokonto da zai kama shi ba zai kalli wannan kokonton ba sai fa'ida na gaba a shine duk abin da zai fita daga cikin dubura bayan mutum a na iska ko na bayan gida yana ne yana lalata alwala sannan haka abin da zai fita a gaban mutum na fitsari ko irin mazi kamar yadda muka yi bayani yana lalata alwala ko wadi, ko mani bal mani ma hadda me hadda wanka yana wajabtawa ah, in dai ba a wasu halaye da malaman fiƙo suke kawowa ba sai na ƙarshe yan uwa abin da za mu fahimta a ƙashin wannan hadisi da muka karanta shine haƙiƙa ah, wato maganin kokonto shine koran shaitan mutum ya dinga sa yaƙini a cikin wanda Allah ya jarabce shi da irin wannan kofanta, maganinsa shine ya dinga tabbatar da ƙini nan za mu tsaya saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓe gare shi wanda muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana a nan da muka kawo ƙarƙashin wannan babi insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu shiga babu adaji qada'il haja bayan kiran sallah masu tambayoyi za su iya yi